Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. da saya karanta littahi da rana karanta littahi da dare karanta littafi ayi addu'a a ringa karanta littahi bazoji karanta littahi bazoji karanta littahi

barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke yin nazari, a cikinsa kuma muke bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Allah ajiyar gaskiya to munewa Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya sake bamu. Muna gode muku masu sauraron mu domin niyya ku da ƙudurinku na mu yi nazarin nan tare mu koyi magana Allah domin mu zama masu albarka. Muna sake gode maku domin taimakon ku kiran ku wasiƙunku duka suna ƙarfafa zuciyarmu, yadda a kullum kuna shirye domin mu yi wannan aiki tare. Yanayin da muke ciki ya kai wani yanayi wanda lallai duniya na buƙatar bishara yadda mugunta tana ƙoƙarin haɗiya adalci. Amma bari ni da kai, mu haɗa hannu mu yi aikin bishara nan tun yanzu, gama dare yana zuwa inda ba za mu iya yin aiki ba. domin Allah wa Allah godiya, domin ya ba mu wannan kyakkyawan zarafi, kuma bari mu karanto saƙonninku kafin mu ci gaba da wannan nazari namu na yau. To Akwai saƙo daga masu sauraronmu, wanda a ciki, Musa a waje membo a fitilere cikin jihar Kaduna, ya ce Yesu ya ciyar da mutane dubu biyar. ya ce, To, sauran kwandunan da aka tattara an ba yaran da yake da wannan kifi da gurasa ne? To, zahirin gaskiya littafi mai tsarki bai faɗa mana ba, amma Yesu ya ce a tattara. An kuma samu kwanduna goma sha biyu. Dalilin da ya sa ake koya mana shi ne Allah baya so mu bar abubuwa su lalace, ni da kai, ya ba mu haƙƙin gyarawa. da kuma kulawa ma da wannan duniya gaba ɗaya. Sai dai abin kaito, yau waɗansu sun rungumi mugunta, suna yin kisa suna zubar da jini, saboda sun samu makamai har ma suna ikirarin Allah nan dai suke yi wa aiki, wanda mun sani. a cikin farawa mun ga kayini ya kashe ƙanansa Habila, Allah kuma ya ce mashi la'ananne ne shi, da kuma duk wanda ya zama mai zubar da jini la'ananne ne a gaban Ubangiji Allah. Haka littafi mai tsarki ya koya mana don haka ɗanwa, zubar da jini ba naka ba ne ɗaukar rai na Allah ne muddin ka ɗauki rai, alhakin ran nan yana a kanka har abada. Don haka, bari mu zama masu ɗaukar saƙo na koyarwar littafi mai tsarki cewa mu ƙaunaci juna, Allah ya ba mu iko. domin mu iya kaucewa fushinsa. Sai wani mai saurara mu da ba suna ya ce, Muna jin daɗin yadda kuke amsa tambayoyinmu, muna so kuma ku ci gaba da yi mana cikakken bayani mu riƙa ganewa. A ci gaba da yi mana addu'a domin Allah ya ba mu hikima, domin iya fasara maganarsa bilhaƙi da gaskiya. Sai Mr. Moses Kuku a ekuwa na huce a cikin jihar Nasarawa. ya ce, Gaskiya mana so mu yi maku godiya, saboda yadda shirye-shiryen kuke ƙarfafa ban gaskiyanmu. To, Mr. Moses kuku Allah shi ne abin godiya, mu ci gaba da gode mai domin yadda yake ƙaunanmu, kuma maganarsa da muke koya bari kada mu yi wasa da ita, kwanaki suna zuwa. Sai kuma rabar Moses yashi, shi kuma daga Zabutu LCC. shi ma a cikin jihar Nasarawa. Ya ce, Gaskiya bishara tana ci gaba sosai sai godiya, addu'a ita ce Allah ya ƙara maku hikimarsa. To, 'yan Emmas muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Ƙarshe sai Malam Sadiq Umar shi kuma yana a Lagos. Ya ce, Rediyo L na matuƙa jin daɗin shirin da kuke yi mana, ni musulmi ne. amma kuma ba na bari ya wuce ni, saboda zallar gaskiyar da kuke faɗa. Allah ci gaba da sa mako albarkarsa. Malam Sadiq Umar Lagos mun gode ƙwarai da gaske. Ubangiji Allah ya sa yayin da kake marmarin jin maganarsa, Ruhun Ubangiji ya bishe ka ka iya kaiwa ga sanin Yesu almasihu, ka kuma ba da gaskiya gare shi. domin kai ma ka samu rai na har abada wanda sai ta wurinsa ne kaɗai yake samuwa. Mun gode ƙwarai da zumunci, mun kuma gode da saƙonka. Allah ya albarkace mu baki ɗaya. To, bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu. Mai tsarki mai tsarki alaman na sama mai iko duka. Mun gode maka domin ikonka ya cika duniya. sammai ma suna shela girmanka da darajarka. Ka taimake mu ya mai tsarki mai iko mu da ka yi mu cikin surarka da kamanninka, mu ji tsoronka mu kiyaye magana ka mu watsar da mugunta, domin iya kaucewa fushinka mai zuwa. Mun gode domin masu sauraron mu waɗanda muke aikin nan tare, masu fasa ba idanuwansu ba su rufe ba cikin albarkar da kake ba su suna mora. domin tallafa mana mu yi aikin nan tare Allah kada ka shi su. Yayin da suke yi wa kansa ajiya a bankin sama Allah ka sa masa albarkaka. Muna cikin wani mugun yanayi na kashe-kashe, da son duniya ido a rufe, amma kai ka koya mana kada mu ƙaunaci duniya ko abin da ke cikinta. Kai mana alheri ya mai tsarki mai iko duka domin mu iya tsayawa cikinka. ka kuma taimake mu domin mu yi nasara da wannan mugun zamani kashe-kashen nan ka kawo mana ƙarshen su, ka kuma bi da mu cikin nazarin nan da za mu yi cikin sunan ɗanka Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan dai muna nazari a cikin littafin annabi Ishaya, idan ba mu manta ba, Nazarinmu na baya mun ga yadda Ubangiji Allah yake mai fansa. kuma mun tabbata, Ubangiji Allah shi ne kaɗai mai fansa, mun ni Isra'ila, da irin zaɓen da Allah ya yi masu, domin su zama sawar da ta dalilin su duniya za ta san kowa ne ne Allah, amma suka kangare, suka komawa bautar gumaka. Allah ya yi fushi da su, ya kuma tarwatsa su cikin duniya inda suka zama bayi. suka kuma yi bauta a ƙasar Babila, amma Allah ya tuna da su, domin sun yi kira gare gare shi ya kuma ce shi da yake shi ne mai fansa, ba zai ƙara tunawa da zinubansu ba, ya shafe su, kuma haka Allah ya yi mana cikin Yesu almasihu. Allah ba zai sake tunawa da zinubanmu ba na kaɗan wana, idan kana fama da kaya. na zunubi wanda ka rasa wurin sauke shi, ai, a wurin Yesu ne in ka sauke ka samu salama tabbatacciya da kuma samun gafara a wurin Allah, domin jininsa wanda ya zubai, shi ne ya yi mana wannan tanaji na salama da sulhu, idan kuwa ba ta wurinsa ba, ba fa za mu iya samun sulhu daga wurin Ubangiji ba. In mun zo wurin Yesu kuwa, wannan sulhu ya zama tabbatacce. To yau cikin nazarinmu muna a Sura ta arba'in da biyar ne zuwa arba'in da shida. Ga abin da, maganar Ubangiji Allah take cewa za mu karanta ne zuwa inda za mu tsaya. Shi Sairus shi ne zaɓaɓɓen sarki na Ubangiji, Ubangiji ya sa shi ya ceci al'ummai, ya aike shi ya tuɓa ikon sarakuna, Ubangiji zai buɗe masa ƙofofin birni. Ubangiji ya ce wa Cyrus, Ni kaina zan shirya hanya domin ka. ina baje duwatsu da tiddai, zan kakkarya ƙyamaren tagulla in kuma daddatse gagarar badau na baƙin ƙarfe, zan ba ka dukiya daga cikin duhu. a asirtattun wurare sa'an nan za ka sani ni ne Ubangiji. Allah na Isra'ila kuma shi ne ya zaɓe ka, na sa ka domin ka taimaki bawa na Isra'ila, jama'a da ni na zaɓa, na ba ka girma mai yawa, ko da yake kai ba ka sanni ba, ni ne Ubangiji ba wani Allah sai ni, zan ba ka irin ƙarfin da kake bukata, ko da yake ba ka taɓa na ba. Na yi wannan domin dukan waɗanda suke daga wannan bangon duniya zuwa wancan su sani ni ne Ubangiji, ba kuwa wani Allah sai ni. Ni ne na halarci haske da duhu, ni ne na kawo albarka duk da la'ana, ni ne Ubangiji na yi dukan waɗannan abu, zan aiko da nasara daga sararin sama kamar ruwan sama, ƙasa za ta buɗe ta karɓe ta. za ta kwahudo da ’yanci da gaskiya, ni Ubangiji zan sa haka ya faru, ko tukunyar yimbu tana iya gannama da magininta tukunyar da take daidai da sauran tukwane, ko yimbu ya iya tambaya abin da magini yake yi, ko tukunya tana iya gunaguni a kan magininta. ko akwai wanda zai iya cewa iyayensa don me kuka haife ni kamar haka, Ubangiji Allah mai tsarki na Isra'ila, shi wanda ya halice su ya ce, Ba ka da iko ka yi min tambaya game da ’ya'yana, ko ka faɗa mana abin da ya kamata in yi, ni ne wanda ya halici duniya, na kuma halici mutum don ya zauna cikinta. da ikona na shimfiɗa sammai, ina kuwa mallakar rana da wata da taurari, ni kaina na iza sairis ya yi wani abu, don ya cika nufina ya daidaita al'amura zan miƙar da kowace hanyar da zai yi tafiya a kai. Zan sake gina birnina, wato Urshalima ya kuma ’yantar da mutanena da suke bautar talala, ba wanda. ya yi ijara da shi ko ya ba shi rashawa don ya yi wannan. Ni Ubangiji mai rinduna ne na faɗi wannan. Ubangiji ya ce wa Isra'ila, Dukiyar Masar da ta Habasha za ta zama taku, dogayen mutanen sai ba kuma za su zama bayanku, za ku bi, suna ɗaure da sarƙoƙi, za su rusuna a gabanku su tuba su ce, Allah yana tare da ku, shi kaɗai ne Allah, Allah na Isra'ila, wanda ya ceci mutanensa shi ne yakan ɓoya kansa, su waɗanda suke yi wa gumaka dukansu za su sha kunya, dukansu za su zama abin kunya, amma Ubangiji ya ceci Isra'ila nasara kuwa ta tabbata har abada. mutanensa ba za su taɓa shan kunya ba. Ubangiji ne ya halarci samai, shi ne wanda yake Allah, shi ne ya sha ta duniya ya kuma yi ta, ya kafa ta ta kafu da ƙarfi, za ta kuwa yi ƙarko. Bai halice ta hamada ba komai ba komai a ciki, amma wurin zaman mutane. shi ne wanda ya ce, Ni ne Ubangiji, ba kuwa wani Allah sai ni, ba ɓoye na yi magana ba, ban kuwa ɓoye nufina ba, ban ce jama'ar Isra'ila su ne ni a kowace hanya ruɗami ba, ko kuwa sun neme ni a kowace hanyar ruɗami ba, ni ne Ubangiji na gaskiya, gaskiya kuwa nake faɗa. ina sanar da abin da yake daidai. Ubangiji ya ce, Ku taru wuri ɗaya ku jama'ar al'ummai dukanku da kuka tsira daga faɗuwar mulki, ku gabatar da kanku domin shari'a, waɗancan da suka ɗauki gumaka na itace, suna kuma addu'a ga alloli da ba su iya cetonsu ba, waɗannan mutane ba su san komai ba ko kaɗan, ku zo ku gabatar da matsalar ku a ɗakin shari'a. bari waɗanda aka kai ƙara su yi shawara da juna, wane ne ya faɗi abin da zai faru, ya kuma ya anaci tintini, ashe ba ni ne Ubangiji, Allah wanda ya ceci mutanensa ba, ba wani Allah sai ni, ku juyo wurina a cece ku ku mutanen duniya ko ina. ni kaɗai ne Allahn da yake akwai. abin da na faɗa gaskiya ne, ba kuwa zai sake ba. Ni a dukkan yadda nake, na yi alkawari mai ƙarfi kowa da kowa zai zo ya durƙusa a gabana, ya yi wa'adin zama mai biyayya a gare ni, za su ce ta wurina kaɗai, za a iya samun nasara da ƙarfi, amma duk waɗanda suka raina ni za su sha kunya. Ni Ubangiji, zan kubutar da dukan zuriyar Yakub, za su kuwa yi yabona. Bangiji ya ƙarawa magana sa albarka amin. A cikin wannan nazari namu, za mu da Ubangiji Allah ya tado da sarki Cyrus, Ubangiji ya mori Cyrus, shi ne wanda zai zama kayan aiki na Allah a cikin Sura ta arba'in da shida. da kuma Sura ta arba'in da bakwai domin ya tumɓuke Babila. Shi sa, Bangiji ya yi magana cewa Babila za ta sako daga kan gadon sarautata, za kuma ta zauna a cikin ƙura, ita da take budurwa, birni kuma mai nasara, amma magana Allah ta ce, Ba sauran wannan, kuma ya ƙare. za ta koma ta zama baiwa, za a disashe ta, ba za ta iya zama komi ba, domin za a ƙasƙantar da girman kanta har zuwa ƙasa. Wannan shi ne shirin Allah, inda ya yi ƙuduri ya mori Cyrus wanda ma bai san shi ba, domin ya ceci jama'ar Isra'ila daga ƙasar bauta ta Babila. ‘Yanwa, Ana mai iko duka. yana da kayan aikinsa, yana kuma mora kayan aikinsa domin ɗaukaka sunansa. A cikin Sura ta arba'in da biyar, Ubangiji zai mori Cyrus, sanin Ubangiji fa ya wuce gaban ganewan mutum, wajen shekara ɗari da hamsin kafin haihuwar Cyrus, ga abubuwan da Allah ma ya ambata game da shi. Allah ya ce da shi makiyayinsa ne wanda zai aikata dukan nufinsa. Sura ta arba'in da hudu aya ashirin da takwas. Sannan Allah ya sake magana ya ce zai ba da izini a sake gina Urshalima a kafa tussan haikali a wurin, har yanzu a Sura ta arba'in da hudu aya ashirin da takwas. Allah ya ce, Da shi shafaffensa wato shi wanda ya zaɓa. Sura arba'in da biyar aya ta fari bisa ga tsohon juyi kenan. Allah zai saukar da al'ummai a gabansa, ya kuma ba shi nasara a kan sarakuna. Ishaya arba'in da biyar aya ta fari. Allah zai shirya hanya a gabansa ya ba shi nasara a kan birnin Babila ya kuma ba da dukiyar Babila gare shi. Sura arba'in da biyar, aya ɗaya da biyu. Allah ya kira shi da sunansa, ya yi masa laƙabi, ko da yake Cyrus bai san Ubangiji ba, amma Allah ya ce ya zaɓe shi ya zama kayan aikinsa bisa ga Sura arba'in da biyar aya hudu da kuma aya ta biyar. Allah ya yi waɗannan abubuwa duka, domin Cyrus ya gane yadda shi ne Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda kuma yake da iko a kan dukan ikokin duniya. Allah yana so Sairus ya gane kuma yadda yake aikata waɗannan abubuwa ta hannunsa domin taimakon bawansa Yakub da Isra'ila zaɓaɓɓansa. Wannan ko waɗannan al'amura kuwa sun bayyana mana yadda Allah na Isra'ila shi ne Ubangiji babu wani kamarsa, ba shi kuma da wani Allah daban, babu waninsa shi ne kuma mahalicin kowa da komai gumaka ba komai ba ne kayan aikin mutum ne, ayyukan masassaƙa. Ubangiji yana ƙyamasu, yana kuma fushi da waɗanda suke bauta masu. Anan mun gani, Ubangiji ya nuna mana, labarin birnin Babila wanda Cyrus ya ci. garin da ke kewaye da birnin ya kai mal arba'in da biyar, garin yana da ƙofofi na jan ƙarfe guda ɗari, tsayin garin ya kai ƙafa ɗari da hamsin, kaurinsa kuma ya kai ƙafa a talatin da biyu. Allah ne ya ba Cyrus nasara da wannan ƙaƙƙarfan birni, ɗanwa, kowace irin damuwa da tare da di. da wahala da kake fuskanta a yau, Allah zai ba ka nasara in ka komo gare shi, ka kuma dogara a gare shi. A cikin aya takwas, zuwa aya goma sha uku a cikin Sura ta arba'in da biyar Allah zai tsiro da adalci da ceto domin jama'a sa, ya kuma cece su daga bauta ta hannun Cyrus. Da yake shi, mahalicin Isra'ila ne da duniya da sammai da abubuwan da suke cikinta, yana da iko kuma ya juya zuciyar Cyrus, wanda bai ma san Allah ba, a more shi domin ya ’yantar da ’ya'yan Isra'ila daga aƙubar da suka sha a hannun Babilawa har shekaru saba'in, ba wanda zai iya ce masa dami domin kaitan mutum wanda yake mahawara da mahalicinsa, ko kuwa da mahaifinsa. Allah ya ta da Cyrus domin ya gina birnin Urshalima ya saki korarru, wato ’yan bauta kenan, ba tare da yin ijara ko kuwa an ba shi ma wani toshi ba. Aya ta sha hudu, Allah zai sa Masar da Habasha da ba su taimaki Isra'ila da dukiyarsu lokacin da za su dawo ƙasarsu. Mutanen waɗannan ƙasashe za su zo wurin Isra'ila su zama nasu lokacin da suke gane yadda Allah yake tare da Isra'ila. Karanta wannan tare da Esa Sura takwas aya sha bakwai da kuma Zakariya Sura takwas aya ashirin da uku, da sha sittin aya ɗaya zuwa hudu. ko marasa bi suna ganin yadda Allah yake tare da masu bi, har su ma su haɗa kai da su ko kuma su zama masu bin Yesu almasihu? Yau muna da cikin wani gurɓataccen zamani inda halayen mu ayyukanmu suna kashe bishara Allah. Mun zama masu tafiya cikin duhu maimakon haske, wannan ne ya sa Ubangiji yake fushi da mu, amma bari mu bari. rayuwar ta sanu, ta kuma haskaka ga waɗanda suke cikin duhu domin su iya ganewa da Ubangiji, su kuma zo gare shi, domin su ma su zama ’yantattu su na Ubangiji Allah. Allah kuma ya sake yin magana har yanzu a kan masu yin gumaka, musamman aya ta sha biyar zuwa ashirin da biyar, wato masu yin gumaka za su ji kunya. amma Isra'ila za su tsira ta hannun Ubangiji da madawwamin ceto, ba za su kuma su kunyata har abada ba. Su tsakakkun duwatsu da gumakan nan aka yi da su, ba su da iko na yin ceto, bisa ga aya ta ashirin, amma Ubangiji wanda ya siffanta duniya aya ta goma sha takwas. wanda ya ce babu wani Allah sai shi, Allah ne mai adalci cike da ceto, babu waninsa bisa ga aya ta ashirin da ɗaya, shi kaɗai ne kuma yake da ikon cewa ku dube na ku tsira, dukkan matuƙar duniya gama ni ne Allah, ba kuma wani saini bisa ga aya ta ashirin da biyu. A gare shi kowace gwiwa za ta lissina. kowane harshe kuma sai ya furta shi a matsayin Ubangiji. A cikin Sura ta arba'in da shida, Daga aya ɗaya zuwa bakwai Allah ya nuna wa Isra'ila yadda gumakan Babila suka zama kayan ɗauka, wato, ana bukata a ɗauke su, har a kai su ma su tafi, a kai su inda ake so, amma a madadin wannan Allah yana ɗaukan mutanensa, yana su kamar yadda ake haihuwar ’ya'ya, har ya zuwa tsufa. Masu bin gumaka suna ɗauka allolinsu. amma masu bin Ubangiji kuwa shi ne yake ɗauka su, yana goyon bayansu. Ba wanda zai kamanta kansa da Allah, har ya ce zai zama daidai da Ubangiji ko kuwa ya zama ɗaya da shi. Masu yin gunki sun sha wahala yinsa daga zinari ko azurfa, ko kuma daga itace, sa'ilin nan su ɗauke shi a kafaɗa su kai shi inda za su kafa, nan da su tsaya. su yi ta rasunawa suna bautawa abin da baya ji kuma baya gani, amma Allah ya ce, Shi fa, za ya mori aikin ikonsa a cikin zukatan mutane, waɗanda ma ba su iya fahimtarsa ba, domin ya cika nufinsa. Aya takwas zuwa sha uku cikin arba'in da shida, ya ce, Ku tuna fa, ku masu saɓo ku sani ni kaɗai ne Allah kuma babu wani na. Idan mutum ya yi tunani da kyau, ya kuma mora hankali da kuma ikon gane waɗanda Allah ya bashi, to ba zai taɓa yi wa gumaka sujada ba. Allah kaɗai ne yake da ikon ya bayyana al'amura tun daga farko har zuwa ƙarshe, da kuma abin da zai faru, shi kaɗai ne kuma yake da ikon cikawa da kuma aikata dukan abin da ya ƙudura, yalwa alherinsa ta fi gaban mutum, amma sai ga shi mutum, wanda yake tsutsa, mai kwaɗayi, a ƙarshe yana hallaka domin ya koma risinawa gumaka. Allah ya ce, Rigimar Babila da allolinsa za a ragargazar da su, zai mori Cyrus, ya kuma kirawo jama'arsa su koma ƙasarsu. zai gina Urushalima ya kuma sake gina haikalin Ubangiji. Cutar da aka yi wa Isra'ila zai ɗaukan masu fansa, domin Allah shi ne mai iko duka. Ɗanwana, kada ka damu da cutarka da ake yi, kada ka damu da dana haƙƙinka da ake yi, saboda addinin ka daban amma Allah ya riga ya san ka ka tsaya mai babu wanda zai dawwama a wannan duniya ranar da za mu bayyana gaban Allah, wanda a ranar nan waɗansu za su gane kuransu, yayin da suke cicika da takama daga dara kamar duniya ta su ce, za su renawa kansu a gaban Allah, ɗanwa, kada ka zama cikinsu, amma mu tsayawa Allah. A cikin Yesu almasihu mu watsar da gumaka mu dogara ga Ubangiji shi ne mai ceto za kuma ya cece mu. Godiya gare ka mu domin yadda kake nuna mana cikin magana kaka, ba mu ruhunka na yin biyayya a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin sauraron mu a madadin inji ne madan Juma'a Amadu, ni rarren ya hotsi ga nake cewa Allah ya sa mu sake saduwa a shiri na gaba inda za mu ɗora. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin wayar salula, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, ko kuma sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. Ubangiji ya albarkace ku duka, amin. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.